بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومما ينبغي أن يؤلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور أحدها محبة ما يرجوه الثاني خوفه من فواته الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان وأما رجاء لا يكارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني والرجاء شيء والأماني شيء آخر فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الجنة وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة فكذلك جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحة فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما كترن به الأمل الصالح قال الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا الله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية الأمل مع غاية القوم ونحن جمعنا بين التكسير بل التفريط والأمن فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن ذكره أحمد أن وذكر أن أنه كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد wa kana yabki kasiran wa yaqulu ta fa in lam tabku fatabakaw kama ila salati ka annahu udun min khashyati Allahi azza wa jal wa utiya bi ta'irin fa qallabahu thumma qala ma sida min ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيأت من التسبيح ولما احتضر قال لآئشة يا بنيه inni asabtu min malil muslimina hadhihi al-aba'ata wa hadha al-hilaba wa hadha al-abd فأسرئي به إلى, إلى ابن الخطاب وقال والله لوددت أني كنت هذه شجرة تؤكل وتعبد وقال قتادة بلغني أن أبا بكر قال ليتني قدرة تأكله الدواب وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع فبكى واشتد بكاؤه حتى مرض وآدوه وقال لابنه وهو في الموت ويحك باقدي على الأرض عساه أن يرحمني ثم قال ويل أمي إن لم يغفر لي ثلاثا ثم قضى وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتقيفه فيبكى في البيت أياما يعات يحسبونه مريضا وكان في وجهه رضي الله عنه قطان أسودان من البكاء وقال له ابن عباس مسر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعل وفعل فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته وقال لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر به لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أسير وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه وكان يشتد خوفه من اثنتين طول الأمل واتباع الهوى قال فأما طول الأمال فأما طول الأمل فينسي الآخرة وأما اتباع الهوى فيسد عن الحق ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة ولكل واحد ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا أمل وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت وكان يقول لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة wala sharibtum sharaban ala shahawa wala daqaltum baytan tastadilluna fi wala kharajtum ila as-sa'idi tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum wala wadidtu anni shajaratun tu'bat thumma tu'kal wa kana abdullah ibn abbas asfala aynayhi mithlu ash bali min ad-dumu' wa kana abu dharr yaqul ya laitani kuntu shajaratan tu'bat wadidtu أني لم أخلق وردت عليه النفقة فقال عندنا أنز نحلبها وأحمرة ننقل عليها ومحرر يقدمنا وفضل أباء وإني أخاف الحساب فيها وقرأ تميم الدار ليلة سورة الجاثية فلما تعالى على هذه الآية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 ga watan jumada tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi 1434 wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan biyar miladiya ta 2013 a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karanta littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawai shafi na al'imam al'allama abi abdullah shamsuddin muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na talatin da biyu a wannan jerin gwanon wannan a jerin gwanon wannan karatuttukan namu na wannan majalisi wannan shine na 208 idan ba a manta ba har yanzu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana naina magana akan da ya wajabta gabawa ya aikata na tsoron Allah da ainihin tsoron laifukan da yake yi da gazawarsa yake cewa wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja shay'an istaljama raja'uhu thalathata umur yace yana daga abinda ya kamata a sani wanda duk yake fatan samun abu to fatan nan nasa dole ya kunshi abubuwa guda uku dole ne idan kana fatan ka samu wani abu fatan nan naka dole ya kunshi abu uku ahaduha mahabbatu ma yarju abu na farko ka so abin da kake fata wato dole ya so abin da yake fata الثاني خوفه من فواته abu na biyu ya ji tsoron wannan abu ya kubuce masa الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان na uku kuma ya yi fafutukar samun wannan abun gwargwadon iko waɗannan abubuwa guda uku idan har mutum da gaske yana fatan samun abu yana sa tsammani to dole waɗannan abubuwa uku su samu ya ji yana san abin abinda duk kake fata to dole ne ka so shi in ba ka san shi ba ka fatansa in har kana fatansa to lalle kana san shi in kuma kana san shi ba za ka so ka rasa shi ba in kuma har kana fatan samun shi kana tsoron ka rasa shi to babu shakka za ka yi fafutukar yadda za ka same shi waɗannan abubuwa guda uku dole ne sai an same su tattare da kowane raja'i yace wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min zalika fa huwa min babil amani amma dukkan wani fata da sa rai da sa tsammani da mutum yake yi na wani abu amma kuma babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku to wannan ba fata bane ba sa tsammani bane wannan sunansa guri sunansa yana yana wato guri ne kawai yake yi a zuciyarsa amma ba da gaske bane warraja'u shay'un wal amani shay'un akhar fata da sa da sa tsammani wannan daban sannan gurace gurace kuma daban fa kullu rajin khaifun dukkan wani wanda yake fatan samun abu to yana da tattare kuma da tsoro wato yana tattare da tsoron ya rasa wannan abin yana tattare da tsoron abin ya kubuce masa ba za a taɓa samun arraja'u ba tare da alkhawfu ba duka bi waɗannan abubuwa bi tare suke tafiya inda akwai arraja to dole a samu alkhawf amma in aka ce akwai raja babu khawf to wannan ba sunansa raja'u ba <coughs> wannan sunansa al'amani sunansa gurace-gurace kawai fa kullu rajin kha'ifun dukkan wani mai fatan samun wani abu to yana tare da tsoro kuma wasairu ala tariq idza khafa asra'a sayra makhafata alfawt ko makhafata alfawat wanda duk yake tafiya akan hanya idan yana jin tsoron abin da yake wato yake son ya riska zai kubuce masa to babu shakka zai yi sauri zai gaggawa ba zai rika tafiya laɓaɓo laɓaɓo ba ba zai tafi sannu sannu ba yana tafiyar hawainiya a'a dole ne zai daga kafa dole ne zai yi sassarfa zai yi gaggawa domin gudun kada abin da yake hankoro ya kubuce mata وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة يا ذو أتكين جامع الترمذي حديث أبو هريرة ألا قال مسير دايتي منذ صلى الله عليه وآله وسلم ياتي من خاف أدلج وأن دك يدك جنس أورو to zai yi tafiya zai fita wato zai fara tafiya tun da wato duku-duku wato ba zai bari sai gari ya yi sha ba ma zai fara tun duku-duku zai fito asubar fari kamar yadda bahaushe ke ta asubar fari zai doshi tafiya adlaja ai yi sarafi awwalin lai asubar fari zai tashi kama ya kama tafiya domin yana gudun kada abin da yake so ya riska da kubuce mata wannan ɗabi'a ce ta ta mutum yana so zai riski wani ko yana so zai je ya nemi wani abu to zai fita da wuri-wuri gara ya je ya jira domin abin ba zai jira shi ba ce man kafa adlaja wa man adlaja balagal manzila wanda kuma ya fito da wuri-wuri da kudukun dare to wanda zai isa masaukinsa ala inna sil'ata Allahi saurara lalle kadarar ubangiji mai tsada ce ala inna silata Allah aljanna lalle kadarar ubangiji ita ce aljanna wannan hadisi kamar da yace Tirmizi ya ruwaito shi banda Tirmizi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin at-Tarikh al-Kabir ba a cikin al-Jami' as-Sahih ba a cikin littafin sa at-Tarikh al-Kabir hakanan al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi shi ma ya fitar da shi wannan hadisi a cikin littafin sa al-Mustadrak Abd ibn Humayd a cikin littafin Musnad al a cikin sharh sunna hadisin abu abu huraira akwai yana da raunin isnadi a cikin sanadinsa akwai sinan ibn yazid ko yazid ibn sinan ar-ruhawi wanda za'ifi ne amma al-hakim ya fitar da hadisin da shi da abu nu'aym a cikin al-hilya hadisin ubay ibn ka'ab da sanad wanda yake kyakkyawa akwai riwayar ubay ibn ka'ab irin wannan wace sanadinta hasan ne saboda haka hadisin hasan ne li ghairihi wannan hadisin hasan ne li ghairihi wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mal as-salihah fakadhalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah kamar yadda ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa mutanen da suke kyawawan ayyuka suna fatan samun rahamar ubangiji kamar yadda ya gabata innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah ubangiji ya gaya mana mutanen da suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin Allah waɗannan su ne suke fatan samun rahamar Allah to kaga yadda Allah ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suka yi ayyuka na ƙwarai suna kyakkyawan fatan samun rahamar ubangiji haka nan dai ubangiji ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suka kyautata ayyukansu kuma suna tattare da tsoro suna tattare da tsoron kada ayyukan nan nasu su zama ba a karba ba kada ayyukan nan nasu su zama ba masu amfani ba saboda haka ubangiji ta'ala ya sifanta su da fata da raja ya kuma sifanta su da tsoro wanda yake nuna maka waɗannan fuka-fukai guda biyu dole su kasance tare da kai idan kai har kana cikin ahlus sayri Allah kana cikin masu kokarin su ga sun isa zuwa ga ubangijin sun samu abin da suke fata na ni'ima da rahama da karbuwa a gurin Allah tashinka da tafiyar ka ba za ta yi ba sai da waɗannan fukafukai guda biyu ar-raja'u wal khawfu da zara aka rasa daya to ɗayan ba babu shi kuma ba zai amfani ba Allah ta'ala ya sanya ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal as-salihah ya sanya tsoro ga waɗanda suke masu ayyuka na kwarai fa'uli ulima anna rajaa wal khawfa nafia huwa maktara bihi al salih daga nan sai aka fahimci cewa lalle wato fata da tsoron da yake da amfani shine wanda aiki na kwarai ya haɗu da shi wato mutum yana ayyukan kwarai sannan sai ya rika fatan samun lada da sakamako daga ubangijinsa na waɗannan ayyuka da yake yi tare da tsoron ko ubangiji bai karɓa ba amma mutum ba zai rika fata yana sa sa rai yana sa tsammani ba tare da cewa babu aiki na kwarai tare da shi ba zai yiwu ba ko kuma ma tare da cewa akwai ayyukan laifi tare da shi yana saban Allah amma ya ce yana raja'in ramar ubangiji yana saɓawa Allah kuma ya ce yana jin tsoron kamun ubangiji ko azabarsa idan har raja'inka da khaufin ka zai amfane ka to dole ne sai idan an samu ayyuka ayyuka na kwarai Allah ta'ala ya ce innal ladzina hum min khashiyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله تعالى ce lallai waɗanda suke min khashiyati rabbihim mushfiqun suna cike da firgici daga tsoron ubangijinsu zuciyarsu na cike da da firgita saboda tsoron da suke da shi na ubangijinsu wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma waɗanda suka kasance masu imani da ayoyin ubangijinsu wallazina hum bi rabbihim la yushrikun waɗanda su ne ba sa hada wani ba sa hada wani wajen bautar ubangijinsu wallazina yu'tuna ma atau waɗanda suke aikata abinda suke aikatawa na ayyukan kwarai wa qulubuhum wajila amma zukatansu na kaduwa na raurawa saboda tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa su masu komawa ne zuwa ga ubangijinsu Allah ce ula'ika yusari'una fil khairati waɗannan su ne suke gaggawa a cikin aikin alkhairi wahum laha sabiquna kuma su masu fice ne masu fintinkau ne a cikin ayyukan alkhairi kaga anan ubangiji ta'ala ya sifanta su da tsoronsa duk da kasancewarsu masu bautar Allah duk da kasancewarsu masu yin abin da Allah ta'ala ya ce su yi suna masu imani da Allah da kaɗaita shi wajen bauta suna masu gujewa dukkan abin da yake shirka ne ko hada Allah da wani suna zuwa da dukkan umarni da ubangiji ta'ala yayi na wajibi har ma suna aikata na nafilfilu sannan suna barin abin da Allah ta'ala ya hana a aikata na sabansa suna yin abin da duk suke yi dinnan zuciyarsu na cike da tsoro tana kaduwa tana raurawa annahum ila rabbihim raji'un Allah ce to waɗannan ba wasu ba su ne yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun ashe kaga alul a'mal salihah masu ayyuka na kwarai su ne waɗanda suke cike da tsoron Allah su ne ga aikin kwarai ɗin amma ba su samu kwanciyar hankali ba ba su samu nutsuwa ba saboda ba su sani ba ayyukan nan da suke yi ubangiji ya karɓa ko bai karɓa ba ba su sani ba ayyukan nan da suke yi sun yi su daidai yadda Allah ta'ala da manzansa suka ce a yi ko ku an samu gazawa a ciki duk suna wannan fargaba ɗin waɗannan su ne mutanen kirki amma ba mutumin da zai cika rayuwarsa da saban Allah ba zai cika rayuwarsa da farɗarewa hanyar ubangiji sannan aka yi maganar aljanna ya ce muna ciki wannan rudar kansa yake yaudarar kansa yake yana cikin ahlul amani ba ahlul raja'i ba وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقلت أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسر ويسرقون ويسرقون فقال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم وألا تتقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات حديث يازو تكين جامع الترمذي لقى عائشة رضي الله تعالى عنها تشي na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan ayar wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un na tambaye shi game da wannan ayar Faƙultu na ce. أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون shin ana nufin waɗanda suke shan giya suke zina suke sata su ake nufi da wannan ayar wato waɗanda suke yin laifi suna cike da tsoro faƙala la ya ce a'a ya binta siddiq ya ‘yar as-siddiq shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu walakinnahum allazina yasumuna a'a sune waɗanda suke azumi wa suke sallah wa yatasaddaquna suke sadaka waya yakhafuna allah la yutaqabbala minhum amma suna cike da tsoron ko ba a karɓa ba ulaika yusari'una fil khairati waɗannan sune suke gaggawa cikin aikata alkhairi Wani hadisi rijaluhu thiqat mazajen hadisin da amintattu ne amma akwai inkitai a cikin sanadinsa akwai abdurrahman ibn abdullahi ibn wahab wanda shi ya ruwaito wani hadisin daga aisha abdurrahman ibn wahab shi ya ruwaito wani hadisin daga aisha wanda shi kuma bai ji komai daga wajen aisha ba abdurrahman ibn sa'id ibn wahab Abdurrahman ibn Sa'id Wahab shi ya rawaito hadisin daga Aisha wa huwa lam yasma min Aisha sauraka akwai inqita'i a cikin sanadin akwai ruwa da ta zo a cikin Ibn Jarir at-Tabari tafsirin sa ta hanyar Muhammad ah, ibn Humayd razi daga Umar ibn Qais ta hanyar Umar ibn Qais kuma daga Abdurrahman ibn Sa'id ibn Wahab an ah, Abi hurairata an Aisha wanda wannan isnadin shi kuma da'ifun ne jiddan duka isnadin sa babu wanda yake bai sauki saukin sha'ani sai wannan wannan ruwayar domin akwai kuskure a cikin wasu ruwayoyin ruwayar da aka jingina Abu Huraira ko aka ce Abu Huraira ji daga Aisha ko an ji daga Abu Huraira duk wannan ba ganta ba da su da babu duk ɗaya ne shek Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya kyautata hadisin a cikin littafin Silsilatul Ahadithus Sahiha amma hadisin yana da rauni a ta fuskar isnadi a nan hadisin yana nuna mana cewa mutanen kwarai su ne ahlul khawf waɗanda suke aikin da Allah ta'ala ya ce a yi su ne tare da cewa gashi suna aikin da Allah ya ce a yi amma kuma suna jin tsoro wallahu subhanahu wa safa ahlat sa'adati bil ihsani ma al khawfi Allah ya sifanta mutanen da suke ‘yan aljanna da cewa mutane ne waɗanda suna kyautata ayyukansu suna yin yadda Allah ta'ala ya ce su yi tare da tsoro kuma wato ga aikin kwarai kuma ga tsoro wa wasafal ashqiya bil isa'ati ma al'amni ya sifanta kuma waɗanda suke ‘yan wuta marasa rabo ya sifanta su da laifuffuka kuma sannan ga ga nutsuwa wato nutsuwar zuci da kwanciyar hankali a zuci babu tashi wato ba sa tsoro ba sa fargabar mai zai kai ya komo za a gansu cike da saban Allah amma da haka hankalinsu kwance waɗancan kuma ga imani ga aikin kwarai ga ɗa'a, amma su a tashi wannan yana nuna maka bambanci tsakanin mutanen kwarai da waɗanda shaidan yayi nasara a kansu wallazina yasiluna ma amara Allah bi an yusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab lace waɗanda suke sadar da abinda ubangiji ya umarni a sadar da shi sannan suke jin tsoron ubangijinsu sannan kuma suke tsoron mummunan hisabi lace afa aminu makarallah fala ya'manu makarallah illa alqawmul khasirun za su amince makircin ubangiji ne makircin Allah fala ya amanu makar Allah babu mai amincewa makircin Allah illal alqaumul khasirun sai mutanen da suke hasararru sai mutanen da suka yi asara su suke amincewa cewa abin nan da suke yi Allah ta'ala ba zai kama su da laifi ba ko abin nan da suke yi Allah ta'ala zai kyale su wannan alul amani ne shine daman idan mutum ya zama mai son zuciya to umniya sai ta yi yawa a cikin zuciyar sai gan shi mai yawan gurace-gurace yana yawan guri yana laifi sai rika jin ina ma wannan abin da yake yin na laifi ba laifin ba ne har kawai sai zuciya ina ma a ce ba ma laifi yake yi ba in ya yadda laifin yake yi sai rika to ina ma a ce ba ma alkiyama haka kenan sai ci bilis ina ma a ce ba alkiyama ma in ya tabbata akwai alkiyamar ba yadda zai yi dalilai sun fi ƙarfinsa na ya karyata alkiyama sai kuma ya fatan ina ma aka je alkiyama ba hisabi wato ina ba bincike kawai ya haye idan dalilan tabbatar da hisabi suka karfi zuciyarsa dole yadda akwai hisabi sai kuma ya rika gurin ina ma daga hisabi kuma shi kenan ba wani abu da za a yi kawai da an yi hisabi kamar kamar hisabin Najeriya a tsara kofa kwamiti a yi ta bincike a cika kafofin watsa labarai da jaridu da bayanai an yi kaza an yi kaza kuma daga baya sai ka ji shiru to sai rika fatan ina ma can ma nan ne a gama binciken a gama binciken a gano shi mai laifi ne kuma shi kenan ai gum ba aljanna ba wuta ciro kawai <coughs> to in ya tabbatar can ba nan ba ne in aka yi hisabin nan za a yi sakamako shi kuma gashi mai laifi dole sakamakonsa zai zama irin na masu laifi to kuma sai ya shiga fatan ina ma a cece shi sai ya rika gurin kuma ina ma ina ma a cije shi kuma daga nan ya tawassa fi shafa'a sai rika fadadawa in annabi bai cece shi ba in uh, annaba ba su cece shi ba salihai ba su cece shi to ina ma wane ya cece shi ina ma wane sai kuma ya ta fadadawa a babin shafa'a to wannan duk sakamako ne na bin son zuciya sai ga rayuwarsa gaba ɗaya ta kasance cikin amani mala yace wa man ta'ammala ahwala sahabati Waje da humfi ghayatil amali ma'a ghayatil khawfi wanda duk ya tsaya ya lura da ayyuka da halayen sahabbai zai same su suna cikin gaya matuƙa wajen aiki sannan kuma tare da gaya matuka wajen tsoro wato sun kai gaya sun kai ƙololuwa wajen bautar Allah sannan sun kai ƙololuwa wajen tsoron Allah wa jama'a jama'na bayna at-taqsiri bal at wal amni mu kuma akasi mun hada tsakanin mun hada tsakanin at-taqsir wato gazawa wajen muyi abin da aka ce muyi yadda ya kamata bal at-tafriq kai ba ma gazawa ba sakaci hasa at-taqsir shine kai abun amma baka kai inda ake so ka kai ba wani shine tafsir tafrid kuma gaba ɗaya ma ka watsar da abin ka watsar da shi kai sha kulatin bangaro da shi wani shine at-tafrid to mu ga at-tafrid sannan kuma ga al'am wato ga nutsuwa da kwanciyar hankali hankalin baya tashi ba ma tsorata ga shi ba ma aiki ko ba ma tsoron fa hadha as-siddiq yaqulu ga sayyidina abubakar as-siddiq ɗaya daga cikin waɗanda sun karɓi tikitinsu na shiga aljanna tun a duniya so tintini an gama buga musu tamfi kawai abin da ya rage a tashi alkiyama su shige ya cancanci dukkan wani yabo da Allah ta'ala ya yi wa bayansa na kwarai to amma gashi yana cewa وددت أني شعرة في جنب عبد المؤمن ناي فاتن إنا ما أتي إنا ما أتي ني ونقاشي ني قداء ليا أجكم ونباوى مؤمني wato ina ma a ce ba a yi ni abubakar ba ba a yi ni mutum ba ballantana a jarrabe ni ina ma a jikin wani mumini aka yi mai tsoron Allah sai in kasance tare da shi in samu kubuta wannan sayyidina abubakar wanda Allah ta'ala ya yabe shi فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a'la wala sawfa yarda wannan sayyidina abubakar lazi yuti malahu yatazakka da yake daukar dukiyarsa gaba daya bawa Allah dan shi ya tsarkaka ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani ne yayi masa wani abu yake biyansa sa ba illa ibtigha'a wajhi rabbih al'a'la neman fuskar ubangijinsa ta sa yake daukar dukiyarsa ya bayar Allah ce wala taufa yarda kuma sai ya gamsu ba da jimawa ba sai ya gamsu ubangiji zai yi ta bashi yayi ta bashi sai ya ce ya isa ya ubangiji wannan shine kuma yake firgice yake tsorace yana cewa dittu anni sha'ratun fi jambi abdin mu'min ina ma a ce ni gashi ne a jikin bawa mumini zakarahu ahmadu an imam ahmad ya kawo wannan a cikin littafinsa az zawj daga sayyidina abubakar wa zakara anhu annahu kana yumsiku bi lisanihi wa yaqulu imam ahmad haka nan ya kawo a cikin littafin zuhud ko kuma wa anhu an ruwaito kamar da yake cikin littafin sunni annahu kana yumsiku bi lisanihi sayyidina abubakar na kama harshen sa wa yaqulu yana cewa hadha alladhi awradani al-mawarid wannan shi ya jefa na hanyoyin halaka wato yana zargin harshensa yana zargin kansa cewa na kasa kame bakina sai da nake jin na yi wasu maganganu da za su sata ubangiji zai jefa ni cikin halaka a dalilin waɗannan maganganu wa kana yabki kafiran yakan yawaita kuka kun san lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana kwance ba shi da lafiya ya ce wa aisha radiyallahu anha da sauran mata muro aba bakirin falisallimin nan ku umarci abubakar ya yi wa mutane sallah ya ja su limanci cikin abin da suka bayar da na uzuri aisha ta bayar cewa ina ababakar rajulun ashi. iza kama makamaka lan yusmi annas min buka'i abubakar mutum ne mai yawan tsoro da kuka in zai tsaya inda kake wato yayi limanci yana karanta qur'ani to ba za a ma ji me yake faɗa ba saboda kuka waya daga cikin sifofinsa sallallahu radiyallahu anhu cewa mutum ne in yana karatun qur'ani yana kuka yana daga cikin sifofi na muminai wa kana yabki kaseeran wa yaqulu ubku yana ta kuyi kuka fa in lam tabku fatabaku fatabaku idan ba za ku iya kuka ba da gaske to ku yi kamar kuna yi to kada a ga kuna cewa da dariya kada a ga kawai kun saki jiki kamar babu wani abu da yake jiran ku nan gaba kamar babu wani tarin laifuka da suke jiran ku nan gaba kun saki jiki kawai ce a'a ku zama masu kuka da hawaye idan ba za ku iya ba to a ga kamar kuna yi wa kana idza qama ila salati ka'annahu udun min khashyati Allah idan ya tsaya cikin sallah sai ga ya daskare kamar wata sanda kamar wani itace saboda tsoron Allah wato ba za ka ga yana motsi ba ko yana wasa da jikinsa kamar za ga wani yana sallah amma kamar irin da tilasta zaman masa yana sallah ya so nan ya muntsini nan ya ja nan ya dauko wannan aljihu ya bayar. ya duba wannan ya ɗauko waya ya yi wasa ya mayar da ita aljihu wato sallar dai kamar matsa masa yi, kawai ba yadda zai yi saboda 'yan sa ido ka ce ya sallah to kaga wannan bayan ya ka samu khushu'i tare da shi sai da bakar yana tsaye a sallah ka annan ba waiwaye ba wasa da 'yan yatsunsa ko da wani abu na suturarsa wa utiya bi tayirin fa qallabahu wata rana aka kawo masa tsuntsu ya jujju ya tsuntsun wato an je an farauto tsuntsu an kawo ya tsaya ya dubi tsuntsun nan sai ya ce ma fi da min saidin wala qati'at min shajaratin illa bima dayya'at min at-tasbih shi ba kawo tsuntsun farauta ba ko wani abun farauta ko aka datse wata itaciya sai saboda tozarta tasbihi da suka yi wato wannan abin da zaka kamar ya ce wannan tsuntsun tun da kaga an kamo shi to ya yi sakaci da tasbihi ne kamar yana hannunka mai sanda ga mutane waɗanda suke mukallafuna shi tsuntsu ko wata itaciya ba mukallafi ba ne to amma yana tasbihi wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face yana tasbihi yana subhanallah yana tsarkake ubangiji tare da gode masa ba kwa ji ne ba kwa fahimta to idan waɗannan yana ce idan waɗannan har wani abu na ibtila'i zai iya samun su a kama tsuntsu a sama a farauto shi ko abin farauta a daji a farauto shi ko a datsa itaciya a sare ta saboda wani abu da ta bari na tasbihi to ina ga kai mukallafi wanda an dora maka wannan tasbihin an dora maka wannan bautar Allah din wajibi ne akan ka kai babu shakka anan yana ishara zuwa ga cewa dukkan wani abin da zai bujuro wa dan adam na ibtila'i to akwai wani abu na zunubin sa a ciki sakamako ne na wani laifi da yayi wa Allah walamma ihtudira qala li aisha lokacin da yazo mutuwa sai ya ce wa ‘yarsa Aisha ya bunayya, ya ‘yar'yata, inni sabtu min malil musulmi na hazihi al'aba'a, wa haza al'hilaba, wa haza al'abda, fa asiri bihi ilimin habba. Ce ya ‘yata, na ɗauki wani abu, wato, daga dukiyar baitulmali abinda yake waje na Na dukiyar baitulmali shine wannan abayar, abayar da yake sawa. ya je fada wajen abin nan ofishinsa wajen aikinsa ya zauna wannan a da wannan wato ƙwaryar da muke tatsan nono da ita da kuma wannan bawan da yake hidimta mana waɗannan duk na baitul mali ne wato kamar na gwamnati ne saboda haka a yi maza a maidawa umar ɗan khattab to wannan kawai su ne abubuwan da suke na gwamnati a gurinsa amma yana tsoron ya mutu ba a mayar da su hannun da ba mayar da su inda ya cancanta a mayar ba to ka kiyasta wannan ka kiyasta halin da al'umma take ciki yanzu ba sai an ma bayani ba ba sai an maka sharhi ba in dai har sai na abuka yana jin tsoron shiga wuta saboda wannan yana tsoron damkar ubangiji saboda wannan yana tsohuwar abaya da yake rufa da tsohon kwanan da yake tatsan nono a cikinsa da bawan da yake masa hidima kai kawo ya aike shi nan da can yana jin tsoron ya mutu suna gurinsa ba a mayar da su bai mali ba ina ga wanda suka kwawashe bai tilmalin al'umma suka wawashe suka wawashe suka wawashe wanda ya za su yi da kansu me za su ce wa Allah abu shakka muna cikin hadari ba karami ba wa qala wallahi law wajidtu anni kuntu hadhihi ash-shajarata tu'kalu wa tu'bat ce wallahi ni fata nayi ina ma a ce ina ma a ce ni wannan kamar wannan bishiyar nake ina ma a ce ni ne wannan bishiyar da za a rika kiran 'ya'yan itatuwan ta ana ci in ta kama a sare ta to ina ma ni ba mutum ne mukallafi ba wanda ubangiji ya rike amana ya dora wata amana a kansa na ma a ce ni ma ice ni, bishiya ce da za a rika cira ana kada ana cin 'ya'yanta ana tare itacenta ana girki وقال قتادة بلغني أن أبا بكر قال وجدت أني خضرة تأكلني الدواب kwata da ya ce labari ya iso min cewa sai na abubakar yana cewa na yi fatan ina ma a ce ni ciyawa ce koriya ciyawa wacce dabbobi suke ci ban zama mutum ba ka duba fa shi fa tinufa yana da tikitinsa fa amma yake waɗannan maganganu kuma har zuci babu shakka sahabbai sun kai wani mataki da suka cancanci dukkan wani yabo suka cancanci dukkan wata girmamawa shi yasa dukkan wani wanda ya san darajar sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam musamman waɗannan manyan ya ji ana zagin su ana bacin su ana la'antar su ana tsine musu ana kiransu macuta a zalimai babu shakka ba zai iya bacci ba amma da yake an jima al'umma ba ta sanin ba a sanar da ita suwaye waɗannan bayan Allah ya rayuwarsu ta kasance ya tsakaninsu da ubangiji yake ya tsoron Allah su sai dai mu gaya wa al'umma falalar shehunan ce shehi kaza ga ta shehi kaza ga Abin abinda ma shi bai faɗa ba abinda ma bai yi ba abinda ma ba haka yake ba ƙarya da gaskiya bai ta faɗa to sai ya kasa mana mutum ka ga yana kumfar baki ana rirrike shi an ce shehi an ce ba za a bi shehi ba sai in ya saba Alƙur'ani da hadisi akan wannan magana ana rirrike shi yana an zagi shehi sai in shehi ya faɗi maganar da ta saba Alƙur'ani da hadisi ba a bin shi akan ta sai ce an zagi shehi amma zai iya haɗa kai da waɗanda suke zagin waɗannan bayan Allah tunda su ba shehi suka taba ba ba ruwan shi da waɗannan kuma saboda tarbiyyar da aka bashi tun yana karamin sa abinda ake nuna masa kenan kullum aka zo falala shehi ake ga masa ba taba ga masa falala waɗannan bayan Allah Aka ba zai ji ciwo ya hada kai da waɗanda za su zage kai kuma da yake tuhumar ka kana zage shehu ne bayan da za a yi ku haɗu ce waɗancan ai ba sa taba mu wato in dai za su taba sabai ba shi suka taba ba in za su taba shehin sa to ne sun taba shi ko kuna kafirta mu kuna amma fa wanda yana kafirta Abubakar yana kafirta Umar yana kafirta Usman yana kafirta dullin sahabbai yana cewa duk sun yi ridda banda yan tsirari shi wannan ba kafirtawa yake ba tunda dai sahabbai ya kafirta wannan ba ruwansa ce wannan matsalar sace shi da sahabbai kai matsalar ka da shi ka taɓa sa to wallahi in ba an yi wa al'umma tarbiya ba ka san suwaye sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam meye matsayin su to za a ana cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ba sani ba ba su dauki wannan abu wani laifi ba وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ إن عذاب ربك لواقع بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعادوه سيدنا عمر يا كرنت سورة الطور har zai kai inda Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi <coughs> baka sai ya fashe da kuka washtadda buka'uhu kukansa ya tsananta hatta marida har yayi rashin lafiya wa'aduhu suka je aka sabai ko jama'a suka rika zuwa dubo shi saboda wannan ayar inna azaba rabbika lawaqi ya je yadda Allah ta'ala ya yi rantsarantsi karshe ce inna azaba rabbika lawaqi lalle azabar ubangijinka mai aukuwa ce wanda asar ibnu abid dunya a cikin littafin sa ar-riqatu wal buka ibnu abubakar ibnu abid dunya yana da wani littafi sunan shi ar-riqatu wal buka wanda a ciki ya tara hadisai da maganganu na magabata da ayyukansu sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu da ihsan irin yadda suke kuka wajen tsoron Allah ya kawo wannan a sanadin wannan ruwayar akwai suwaid ibn abdulaziz wanda galibi malamai sun yi magana a kansa ruwayarsa ba karɓaɓɓiya ba ce a gurin malamai abinda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake faɗa cikin kamar da yake cikin majmu'ul fatawa yana faɗa cewa a zamanin sahabbai ba a san cewa sahabbai suna suma ba in an karanta alkur'ani ko suna faduwa magashiyan ko su kamu da rashin lafiya to baya daga cikin halin sahaba halin sahaba shine irin halin nabi sallallahu alaihi wasallam hadihum fi hadha hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam idan sun ji karatun qur'ani suna kuka kun san hadisin cikin sahihain hadisin abdullahi dan mas'ud lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kira shi ya ce iqra alayya yi mun karatu karanta mu alkur'ani ce aqra'u alayka wa alayka unzil kai aka saukar da qur'ani nan kai ka koya mana kuma zan yi karanta maka yanzu annabi ya ce inni uhibbu an asma'ahu min ghairi ina so in ji daga wajen wani na in saurari qur'ani daga wajen daga wani sai fa qara alai suratul nisa ya karanta masa suratul nisa har ya zo fadar Allah kaifa idza ina min kulli ummatin bi shahidin وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا يا al'amarin zai kasance idan muka zo kowace al'umma da wanda zai mata shaida kai kuma ya rasulullahi muka zo da kai kai ma wannan al'umma shaida cewa ka isan mata da sako sai annabi sai kana mu sai annabi ce hasbuka hasbuka ya isa haka ya isa haka ya isa haka ce fa zarafat aina sai idan sai fara zubar da hawaye wannan shine shine halul alhalul akmal halin da ya fi kamala shine kuka وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق إذا سك جاء بند أكا سوكر وما النبي منزوه سك سورالاء القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع إذا ننسنا فتد هواي مما عرفوا من الحق saboda abinda suka sani suka ji suka sani na gaskiya Allah yana cewa allazina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan yakhruna lil sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil ربنا yabkuna wa للأذكان khushu'a Allah yana ألا إن الذين أوتوا العلم min qablihi waɗanda aka ba wa ilimi gabanin Alƙur'ani idan yutla alaihim idan aka saranta musu Alƙur'ani ya firruna da asali sujjada sai su faɗi su yi sujjada da haɓarsu waya kuluna subhana rabbina in kana wa'adu rabbina da mafula sai tsarki ya tabbata ga ubangijinmu lalle alkawarin da ubangijinmu ya yi sai ya faru waya firruna da asali ya kuna waya zidon kushu'a waya firruna da asali ya kuna su faɗi akan haɓarsu suna sujjada suna kuka ya ƙara musu kushu'i haka Allah eh, da ya faɗi annaba ce za tutla alaihim ayatun rahmani karru sujjadan wa bukiya idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su faɗi suna masu sujjada da raurawar zuciya in ana karanta ayoyin Allah innamal mu'minun ladina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa wannan shine halun anbiya wa halun nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa hadhihi al halu saboda haka sahabbai a zamanin su ba san da lokacin ana karanta ƙur'ani su suma ba ko su faɗi magashiyan wannan ba shine kamalar ba kamalar shine zuciyarsu ta raurawa jikinsu ya ɗauɓari saboda tsoron Allah Allah nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan mataniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah haka suke idan suka saurari alqur'ani jikinsu ya ya ainihin daurawa da makarkata saboda tsoron Allah amma ba a san cewa suna faduwa su suma ba ko su yi rashin lafiya wannan bai faru ba sai a daga bayan daga baya baya lokacin da aka samu wasu zuhadu wanda suke cewa zuhadu masu gudun duniya a basra basra ta shahara da irin wannan ubbadu din waɗanda suke yawan zikiri da yawan abin to a cikinsu aka rika samun wannan wanda aka samu masu yi musu ma inkari akan wannan an samu irin su asma bintu abi bakr irin su abdullahi bin zubair danta irin su muhammad ibn sirin ciki akwai waɗanda suke musu inkari suna ganin wannan abun da suke yi ba gaskiya bane kawai kawai bige ne ƙarya ce kamar muhammad ibn sirin shi bai yadda ba wai wai su masu kai ba ko ko da gaskiyan qur'anin ne ya kayar da su ce shi ba zai yadda ba sai idan ɗayan su ya hau kan katanga an karanta masa alqur'ani ya suntumo ya ce aka haka to zai yadda haka ba zai tuntubo ba in karya yi su kuma sai da abdullahi abdullahi ibn zubair da asma binta abubakar su suna ga wannan bid'a ce ba haka sahabbai suka yi ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba saura ka ce ana kuka kamar yadda muka ce ga sayyidina abubakar yana karanta qur'ani kuka yake annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa an karanta masa alqur'ani ya fitar da hawaye wannan shine akmalu sama da a ce an suma wannan an rika samun su dai a cikin waɗannan al'ubba a az-zuhadu ɗin wanda suka zo daga baya baya an rika samun wannan tattare da su an samu ma wanda an karanta masa Alƙur'anin ma ya mutu karatun ƙur'ani kawai ya ji ya mutu kamar zurara ibn aufa wani alƙali. karatun ƙur'ani yana karanta yana sallah asuba yana zuwa fa iza nuqira fi naqur fadhalika yawmun yawmun asir yawma idin yawmun asir ala ghayru yasir yana karanta wannan kawai ya faɗi, nan take ya zama gawa sai daukan shi aka yi ba zubnu hakim shi yake ce da ni aka dauki gawarsa aka kai gida akwai salihul murri wani makarancin alkur'ani ne kuma irin masu karatu alkur'ani da suna karatu dole sa maka wani abu na tausayi da tsoron Allah a cikin zuciya haka yake da murya to ya karanta alkur'ani akwai wanda ake kira Abu Jahir al-A'ma irin cikin masu ibadin nan sukan zo su taru wurin sa su saurari karatun Qur'ani yana fara karatu mutumin nan ya fadi ya mutu dole an samu a cikin mutanen Basra wasu sun samu haka ibnu taymiya ce abun ba ba ƙarya bane ana samun za a iya samun mazasi da ƙarya wannan kuma komai ma ana samun haka to amma dai akwai waɗanda suna da wannan hal din yace kuma abin da yake kawo haka zuciyarsu tana da rauni ba ta kai ƙarfin zuciyar su habbai ba to shi yasa su abin yakan ratsa su har su kai ma ga ga su ma wani ma ya zarci to amma ruwayar cewa haka ta faru ga ga sayyidina Umar wannan ruwayoyin ba su inganta ba akwai wannan ruwayar akwai ruwayar Hassan al-Basri da ita ce zamu karanta a nan gaba cewa yayi rashin lafiya duk da dai bata ma nuna yayi rashin lafiya ba amma dai irin ya killace a gida ne cewa qala libnihi wa huwa fil maut wa yahaka ba khaddi ala al-ardi atahu an yarhamani yana cikin yanayin mutuwa yake cewa ɗansa ɗora kumatuna ko ɗora na a ƙasa wato kakka sa kunci na akan cinyarka ko akan fulo banna a ƙasa watakila ubangiji ya tausaya min ya ji kaina wato ka mayar ni ba kowa ba a gaban Allah kada ka bani wani girma a wannan yanayi mai da ni ba kowa ba watakila wannan ta sa ubangiji ya tausaya min sun makala ya ce waila ummi illam yakfirli ce ya tabbata ga mahaifiyata in har bai gafarta min ba wato na shiga uku kamar yadda bahaushe da na shiga uku in har bai gafarta min ba haka ya ta faɗa hasa uku sannan ya cika wannan sayyidina umar ce wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lailati fatukhifuhu fayabqa fil bayti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan yana bi ta kan aya a cikin karatunsa na dare ko sallarsa ta dare ta jefa masa tsoro a zuciya wannan ayar ya zauna a gidansa kwanaki ana zuwa gaishe shi ana tsammanin bai shi da lafiya ya kasa fitowa wannan ruwayar Hassan al ce Hassan al-Basri kuma tsakaninsa da Sayyidina Umar akwai wasiɗa bai ji wani abu daga Sayyidina Umar ba wa kana fi ne a aswadani min al-buka saboda yawan kuka har ya zama na fuskarsa ta yi wani zane baki guda biyu a fuskarsa zane guda biyu saboda kwararar hawaye yau da gobe har gurin ya yi baki kamar an sa wani abu an zana wa qala lahu abbas masarallahu bikal amsar abdullahi dan abbas yana faɗa masa irin ayyukan da yayi na alkhairi ya ce masarallahu bika amsar allah ya ta hanyar ka an samu wato kafa garuruwa na musulmi daban-daban wafa fataha bikal fito an bude kasashe an shigar da musulunci da dama wa fa'ala wa fa'ala ta hanyar ka Allah yayi kaza yayi kaza yana faɗar irin ayyukan sa na alkhairi fa qala sai na umar yace wa dittu anju la wa la fata na ma ina ma in kubuta ranar gobe kiyama ba a biya ni wannan ladan wannan aikin ba ko ba a tsora min laifi ba wato in koma ga Allah lali wala alayya ba yabo ba fallata to wannan sayyidina Umar kenan to haka za mu ga ibn eh, al-qayyim ya kawo mana batun tsoron Allah da kuka da khashiya da sayyidina Uthman yake da ita da sayyidina Ali da wasu daga cikin bayan Allah wanda za mu ji insha Allah a karatu na gaba da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ولكي السلام عليكم ورحمة الله ما لن يا, يا, يا, يا مو إيمان ميكي أهالي ينزو duk muna jin irin waɗannan ayoyi da hadisai amma ba ma iya yin kuka duk da mukan muna jin tsoron abin to kai dai ba ka yi amma na san akwai wanda suna yi ba a ce ba a yi ba eh, wani ya yi wani ba zai yi ba wani kuma ba lalle a nan ba ta yi shi kadai can kamar yadda annabi yake cewa wa rajulun zakar Allah khaliyan fa fadat ayna ta yi wani shi kadai in ya koma gefe yana yi haka ba a ce ba a yi ba sannan ya ce mace ce ta yi aure za ta rika amfani da sunan mijinta ko na babanta za ta rika amfani da sunan mijinta ne ko na babanta musulunci cewa ya a kira kowa da sunan ubansa ruhun da abaihim a aqsatu inda Allah kowa a kira shi da babansa wanda ya ji baya san ma a kira shi da babansa na bisallallahu alaihi wa sallam ya ce ba shi ba shi ba ruwansa da shi a wata ruwayar ya yi butulci ya yi wa Allah butulci tunda har Allah ya ni'imta shi ma aka san waye mahaifinsa wani yana nan shi a duniya ba abin da yake so irin yau a ce ya san mahaifinsa na gaskiya wanda ya haife shi amma bai sani ba kai Allah ya yi ka ka tashi ka san suwaye iyayenka kuma ka rika butulce musu ce man ragiba an aba'i an aba'i faqad kafar ko an abihi faqad kafar saboda haka ba karamin laifi bane wannan al'ada ce ta bature ba ta musulunci ba al'ada ce ta waɗanda ba musulmi ba a rika kiran mace da sunan mijinta idan suka yi fada ya sake ta ta yi wani auren kuma canza sunan sunan wani mijin yau ka ji ta ana kiranta da wannan bayan wani lokaci kuma ka ji an sake mata suna amma da mahaifinta ne to ba yadda za a iya sake yana da rai ko ba ya da rai suna tare ko ba sa tare yana nan mahaifinta mahaifi kwaɗe ake yi saboda ka ba daidai ba ne wannan akwai ƙananun alƙur'ani wato masahif da muke samu a cikin kaya da ya kamata mu yi da su saboda ba sa karantuwa sai ku kone sai ku kone ku binne tokar akwai hadisi ingantacce wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da ke nuna cewa rashin sanya hula ga musulmi bida'a ne babu wani hadisi da ya ce rashin sa hula bida'a ne hula ba sa ta ba ibada ba ce kamar abinda za a umarce ka da shi na ibada a ce ga abu kaza kana da lada asali sutura wannan yana daga cikin abubuwa da Allah ta'ala ya halatta wa ɗan adam illa iya kare sharuɗa aka yi mata kada ya sa abu kaza kada ya sa iri kaza mace kar ta sa kaza ko ta sa kaza amma banda wannan ba inda aka ce sa hula yana da lada kaza ko wanda bai sa hula ba yana da laifi Abin da ka sani ana son sifa ta kamala kuma wannan sifar kamala tana bambanta daga guri zuwa guri abinda kai kake ganin shi sifar kamala a mujtama dinka wani gurin ko ba lalle ya zama shine sifar kamalar ba wani abin da kake ga a mujtama dinka ba sifar kamala bace a wani guri kuma ku sifar kamala ce kamilin mutum yana sawa to abinda ake buƙatar musulmi a duk inda yake rika shiga dai sifar da take ta kamala wato kada ya shigar da ba sifa ce ta kamala ba saboda haka in kana cikin mujtama na bahaushe ana son a sa hula musamman ma ga wanda yake babban mutum ne ya manyanta galibi matasa wannan akan yi musu hanzari an san cewa kazalika kuntum min qablu famanallahu alaikum kowa da hakan yake daga bayansa amma dai mutum wanda yake ya mallaki hankalinsa babban mutum magidanci to kaga akan ga samala ce ya saka shi ma matashi in ya za a ce kai ka gan shi yaro amma halinsa irin na manya to wannan ma duk abin amma ba ce in baka in baka sa hula ba ka saba wa Allah a'a babu wannan sannan ina hukuncin yin walima ga mataye ko kuma inda ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama walima ta ce ta'amul ors abincin da ake yi saboda an yi aure shi ake kira walima a harshen larabci da ana faɗaɗa kalmar ana amfani da ita a dukkan wani abincin da za a kira mutane ta a ce masa walima wannan a harshen larabci ba shi ne walima ba ta'amul walima shi ne ta'amul ors abincin da aka yi saboda an yi aure galibi wanda aka san suna yin abinci a sunna abin da ya zo maza ake gayyata su zo su ci abinci a watsi wannan shine walima duk wani abincin da za a tara mutane a ci wannan ba sunan shi walima ba ka iya kiran shi da'awa wato gayyata wannan akwai shi ba wai babu shi ba musulunci ba ya haramta idan na ina ina ina cike da farin ciki ko ina bukatar in gana samu wani lokaci mun zauna da abokaina in gayyato su gidana in mana abinci da rana ko da daddare mu ci musulunci bai hana wannan ba wani ana ta da'awa ya halatta kana iya gayyatar mutum ka ce a zo a ci abinci a gidana ko ka yi gida sabo ka tare kana so ka nuna musu ni'imar da Allah ya maka ka ce yau ina gayyatar ku a gidana za a ci abinci wannan duk ba babu laifi a ciki saboda haka idan mata saboda munasaba ta aure sun haɗu sun yi abinci sun ci ko an yi haihuwa suka haɗu suka abinci suka ci ba tare da sun shigo da wani abin da suke saban Allah bane a cikin zaman nasu wannan babu wani abu sai dai ba sunan shi walima ba wannan da'awa ce amma sannan wanda yake cewa menene asalin cewa an yi duniya domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan magana ce da take ta shahara a bakin wasu waɗanda ba su ba su iya tantance tsakanin magana da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta inganta ba akwai wani hadisi a cikin mustadrak na hakim wanda ya ruwaito shi ta hanyar Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam Isan ibn Abbas ne cewa lokacin da Fatima bintu Asad mahaifiyar Sayyidina Ali ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je ya yi mata jana'iza ya sa ta a cikin kabarinta to a lokacin yake gaya wa sahabbai a lokacin da annabi adam alaihi salam ya yi laifi ya ce wa ubangiji ya Allah dan muhammadu ka gafarta min sai Allah ya ce ina ka san muhammadu alhalin ban halicce shi ba tun yanzu ya ce saboda na ga sunan shi a jikin dirkar al'arshi a saƙul arshi a cikin dirkar al'arshi an rubuta sunansa an rubuta sunanka an rubuta sunan shi to shi ne sai Allah ya ce eh laulahu ma khalaqtuka ba dan shi ba kai ma ban yi ka ba wato da ba dan wannan mai sunan ba da kai ma ban yi ka ba to wani hadisi mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi kansa hakim a cikin littafinsa da ya yi a kan mazajen da ya yi magana a kansu wajen hadisi yana cewa abdurrahman ibn zaid ibn aslam rawa an abihi a hadisa mawdu'a walhamlu fiha alai abdurrahman ibn zaid ibn aslam ya rawaito hadisan ƙarya da yawa daga babansa kuma shine mai laifin ba ubansa ba to kaga saboda gafala ta dan adam sai ya manta kuma ya kawo hadisin sa a cikin littafin da yace hadisai ne masu kyau har ma yake cewa hadha awwalu hadha isnaduhu sahih wa huwa awwalu hadith li Abdurrahman li Abdurrahman ibn Zaid kharrajtuhu ce wannan isnadin sa mai kyau ne kuma shine farkon hadisin Abdurrahman ibn Zaid da na fitar da shi a wannan littafin tare da cewa ya gaya mana Abdurrahman ibn Zaid din na yaro rawaito hadisai da yawa wanda su inganta ba sau hadisi ne mawdu'i Allah ta'ala ta wa ma jinna wal insa illa liya'budun sannan an halicci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bauta a siffar ko tauraro shekara dubu duk wanda da Allah tatsuniyoyi ne ya kamata a ce kan mutane ya waye amma a ce an wuce ma wannan gaskiya don an yi maganganun mun sha magana a kansu duk ba su inganta ba cewa yana a siffar waye a siffar waye a siffar waye shekara dubu duk ƙarya ne ba annabi ya faɗa ba babu inda annabi ya faɗi irin waɗannan maganganu darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana nan ba ta buƙatar sai an yi ƙarya ba ta buƙatar sai an yi ƙarya sannan a bayyana darajar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ce muna neman fatawa dangane da karatun alkur'ani mai girma da masu rediyo suke amfani da shi a wajen tallace-tallace ko sanarwa ta ɗaurin aure ko bukukuwa ko sanarwa ta wasu ƙungiyoyi da dama da sauran wasu program ɗinsu shin yin haka ya dace kuma ya halatta to idan an sanya ayar da take da munasaba da abin da za a sanarwa mutane ko a gayyace su babu wani abu za a gayyaci mutane daurin aure don an sanya fadar Allah wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqawmin yatafakkarun dan an sa wannan ko farko aka yi mabudi sannan aka ce ana gayyata ku daurin aure wannan ba wani abu abinda dai bai kamata ba shine a datso wata aya a sa ta ba mahallinta ba in aka yi haka to ba a kyauta ba sun sa a koda su ɗauki aya su su ɗora ta inda ba mahallinta ba ce misali za a za a ɗaura auren wata sunanta maryam sai a ɗauko ya maryam mukunuti da rabbiki wasu idiwar ka yi ma jama'a na gayyata ku ɗaurin auren maryam kaga wannan wannan bai dace ba wannan bai dace ba ko wani ya yi kantinsa na na aski askin baba aje za a yi masa sanarwa a rika wujuhun yawma izin na'ima sai a yi sanarwar kaga wannan sa ayar Allah ce inda bai dace ba amma idan ayar Allah tana maganar tana magana akan abin da aka yi aka yi sanarwar akan sa ko program aka bude aka bude shi da da aya wacce ta dace da program din kaba a ce program ne na fatawa sai aka bude shi da fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun da aka yi zama ne mabudin abin nan a program din wannan babu wani abu saboda haka abin da za a sa ya zama na yana da daidai wato da abin da za a yi sanarwar ko program din da za a buɗe sannan a guji datse aya ba ta kai ma'anarta ba ta gama cika ba to an fara karantawa ayar ba ta gama cika ba kawai a datse ta saboda a sa sanarwa wannan shi ba bai dace ba saboda ka a sa ayar ma'anarta ta cika kuma ta dace da abin da ake so a faɗa bayan an kawo ayar wannan babu wani abu a ciki wanda ya ce a yi masa bayani akan wannan jarrabawa da yake ciki a duk sa'ad da ya nemi aure sai ya istifara amma a ƙarshe sai matsala ta taso amma daga mahaifan wacce nake son ko kuma in ji ta fita daga raina to wannan sakamakon istikhara ta kace dama istikhara a ciki kana cewa ya ubangiji in wani al'amari alkhairi ne gare ni addini na da rayuwata da al'amari na na yanzu da na nan gaba ya Allah kaddara min wannan al'amari ka yassare min ka hore min hanyoyin samun sa idan ba alkhairi ne gare ni ba a addini na da rayuwata da karshen al'amari da farko al'amari da karshen sa Allah ka raba ni da shi ka raba shi da ni ka canza min da wanda ya fi shi to saboda haka ubangiji ta'ala ya anshi ka ya raba ka da shi ko dai ya raba ka da shi ko ya raba shi da kai ko ya raba ka da shi ko duka biyu ya raba shi da kai suka hana ka ko ta ce ba ta so kaga ya raba shi da kai kai yanzu ko ya raba ka da shi kaji ba ka so ko duka bin ta ci ba so ka ji ba ka so to sai ka kuma neman wani ka kuma istikara in an samu dacen shikenan sai ka ga abin yayu saura ka kakka damu addu'ar ka ce Allah yake karba wata rana sai kai dariya saboda murna cewa kai dace watakila da a can ɗin ka tsauri wanda kake son watakila da kuma daga baya ka zo kana ta da na sani har ma ka gwammace da ma zaman ka kai a rayuwa ba kai aure ba da ya fi maka alheri saboda ka kakka damu ka ci gaba da istikara kakka ji tsoro ka ce ko istikara ce take jawo maka haka ka ce ka fasa ka ci gaba da istikara kuma lokacin yayi zaka ga ka samu wacce take ta dace da kai ka dace da ita Allah sa ka dace ah, waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya ansawa a yanzu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi